A cikin labaran za ku yi cewa yayin da zaben gwamna ke karatowa a jihar Kogi, 'yan takarkarun guda uku suna ta sukan junansu da munanan kalamai. Wasu na ganin cewa hakan na ta'azzara ne bayan da yadda suke gudanar da ma'amalar kamfen nasu, inda wasu kuma Dan takarar kwanan SDP ma ya bayyana cewa an kai masa hari gidansa yayin da aka shi mutane ashirin shi kuma ya tsallake rijiya da baya. wani abubuwan da sun sha faru a jihar Kogi yayin gabanin gudanar da zaben inda ake tunanin cewa za a gudanar da zaben a mako mai zuwa. Wasu yana tufa albarkacin bakin su inda ɗaya ɗan takarar APC daga gefe ɗaya ya shagubi addinin Mulaye ɗan takarar gwamnan jihar Kogin inda ya ce masa shi matar aure ce watan yana nufin haka kenan shagube na cikin maganar zaurance in ji Hausawa. Daga bisani al'umma da dama suna ta nuna alhini na duke bakin su ganin cewa da roƙon gwamnatin Najeriya da kuma hukumomin tsaro ganin cewa an gwada da wannan zaɓe lami lafiya wasu al'umma kuma na ganin cewa ai zaɓen jihar Kogi APC za ta abin da ta saba ne kama karya yayin da Nura Muhammad ya bayyana mana cewa a take-taken da yake gani kamar ana kokarin yin kwace ne a mulkin shi dai ya ce shi da dinin mala yake so kuma ɗan takarar PDP shi zai zaba kuma jama'a da dama na nuna goyon bayan su ɗan takarar PDP Dinu Bulaye inda shi kuma ya ce ba zai kasa a gwiwa ba al'ummarsa da shi daga shi har famulinsa ɗan takarar PDP za su zaɓa domin ganin cewa an ka sauyi a jihar Kogi. Wasu na ganin cewa kuma mutane da dama na nuna cewa ɗan jam'iyyar APC ne zai yi nasara inda Lauratu Muhammad ta bayyana mana cewa ita ga baki ɗaya shugaban mata kuma ta zanta da mata daban-daban a sassan jihar inda suka bata amanar cewa za su zaɓi ɗan takarar apc ne a zaben jihar mai zuwa a makon gobe a jihar zamfara kuma makwatan ƙasar a jihar zamfara kuma gwamna dauda lawan suna musayar yawo tsakanin shi da tsohon gwamnan jihar bello matawalle inda gwamna lawan yake faɗin cewa gwamna mai barin gado ya ɗebi kuɗaɗen ƙasa ko kuma ce ya ɗebi kuɗaɗen sel ya tafi da shi inda ya ce ya tafka almundahana da kuma wawar kuɗaɗen al'umma daga bisani dai ya ce zai bankaɗo wasu sauran kuɗaɗen da gwamnan ya ci ko ba yanzu ba in har bincike ya yi halinsa kuma ya ce zai gurfanar a gaban kotu wasu jama'a dama na ganin cewa an shiga yayin da ake gatsa don rayuwa a najeriya gangar mai ya ƙara faduwa a kasuwannin duniya inda ake sai da shi akan dala tamanin wasu na ganin hakan zai ƙara jawa na kasu ga ci gaba da kuma ƙasar da halin da take ciki a yanzu inda suke ganin cewa hauhawan farashin kayan abinci zai iya ƙara haifa mutanen dama kuma na buƙatan cewa mutanen Nijar da kuma katsina suna buƙatar cewa ganin cewa a taimaka a buɗe musu wannan bodar domin gudanar da mu'amulansu na kasuwa yayin da wasu kuma ke ganin cewa gwamnatin najeriya ba ta musu adalci ba domin sun ce mutanen arewacin najeriya da mutanen nijar ta karɗan juma da dan jummai dan haka suna roƙon gwamnatin Najeriya na Bola Ahmed Tinubu ta taimaka ta sa buɗe musu wannan bodar domin shigo da kayayyakin abinci sun ce ko addini ba ta yi horo a mutum da yunwa ba amma su gwamnatin Najeriya ta roƙi ta zaɓi ta yi horo a Nijar da yunwa ta hanyar kin shigar musu da kayan abinci da haka ina so kusan cewa in ji mamu da lawan da ya bayyana mana haka ya ce ina so kusan cewa da Nijar da mutanen arewacin Najeriya dan juma ne da dan jummai da haka ya kamata a buɗe mana bododinmu ba za mu ji muna kallo ban bari ko mu yunwa kashe su ba wani kuma na tuku albarkacin bakin sa inda ya ce mutane da dama sun yi ƙoƙarin cewa ganin cewa an sulhunta tsakanin ECOWAS da kuma gwamnatin Nijar amma hakan ya yi tira. yayin da wasu 'yan Nijar ɗin ke nuna goyon baya ga mulkin sojojin da suke yi a yanzu inda suka ce dawon ƙasar ƙarƙashin mulkin soja ci gaban ƙasar ya fara yunƙurowa sakamakon cewa ba 'yan majalisu ba sanatoci daman su ne masu wawara kuɗin ƙasa inda suka ce ci gaba ya fara samuwa a Nijar ko inda 'yan majalisu ake kashe musu an fara saya musu kayayyakin more rayuwa kama ga wutar lantarki ruwan sha wajen haƙo ma'adanai da ma sauransu daga bisani dai mutane da dama suna ta yin mamaki ganin yadda wata mata ta bayyana a social media kafafuwanta ɗaya na mutum ɗaya kuma na akuya yayin da wasu ke ganin cewa wannan matsafiya ce ko kwamboka wani malami mashahurin ɗan ta'adda ya shiga garkuwan ya shiga komawan jami'an tsaro inda wannan malamin ya bayyana cewa shi ba yau ya fara wannan ta'asar ba shi dai malamin ya ƙware ne wajen haɗa maganin bindiga 'yan gabarayin daji da ma sauransu inda ya shiga hannu a jihar Bauchi ya bayyana jami'an tsaro cewa ya kashe mutum ɗaya a cikin masu zuwa karɓar maganin bindigan a aurensa yayin gwaji wannan malami dan ta'adan ya bayyana cewa ba wannan bane karin farko inda ya ce ya ba wa mai garin ma maganin bindiga daga bisani dai an yi bincike al'amura dai sun fara bayyana kansu za ku ji ma cikin labaranmu na karfe uku da ranar yau kusance tare da mu daga ni naku ismail m jafar kano najeriya